فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر sai suka kirawo ɗan uwansu domin ya kashe taguwar ya ɗauki takobi ya kashe ta yana mai zartar da umarnin mutanensa